لا تسمع فيها لاغية ba za ka taɓa jin maganar banza ko yasasshen zance a cikin gidan aljanna ba ballantana ka ji kalmar da Allah ya haramta